da komai sun kama kallon mu assalamu alaikum za ku kalli labaran matashiyar tv farko muhimman kayan su hukumar aikin hajji ta ƙasa nakon ta bayyana adadin mutanen da za su gudanar da ibadar aikin hajjin bana a najeriya tsohon gwamnan kano sanata rabi'u musa kwankwasa ya ce matuƙar jami'an tsaro suka samu goyon baya za su kawo ƙarshen 'yan ta'adda a ƙasar rundunar 'yan sandan jihar kaduna ta musanta zargin hallaka mabiya addini wato mabiya mazhabar shi'a hudu a jihar yayin da ita ko rundunar 'yan sandan jihar katsina ta kubutar da mutane 100 da dabbobi sama da 600 da hannun 'yan ta'adda da fara karin labaran kenan sai ku biyo domin kallon cikakkun labaran da karin wasu labaran da ke tafiye 27 ga watan Ramadan shekara ta 1445 bayan jiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa birnin Madina wanda ya daidai da shida ga watan Afrilu shekarar 2024 miladiya suna na Khadija Ahmad tare da fara kanin labaran kuka kalla yanzu kuma sai ku biyo domin kallon cikakkun labaran. Hukumar aikin hajji ta ƙasa Nakon ta bayyana cewa akalla maniyyatan Najeriya dubu hamsin ne za su gudanar da ibadar aikin hajjin bana a ƙasa mai tsarki ta Saudiya. Shugaban hukumar Jalal Arabi ne ya bayyana hakan a yayin taron manema labarai a ranar Juma'a a birnin tarayya Abuja. shugaban ya ce hukumar na shirin gudanar da aikin cikin nasara duk da ƙalubalen da hukumar ke fuskanta. arabiya sai hukumar za ta dinga faɗakar da maniyyata tare da wayar musu da kai a yayin gudanar da aikin shugaban ya ƙara cewa a yayin aikin hajjin na bana gwamnatin tarayya ta bayar da tallafi ta hanyoyi da dama tare da hanyar samar da tsare-tsaren da za su tallafi hukumar domin gudanar da aikin yadda ya kamata Rabi ya bayyana cewa duba da gabatowar aikin hajji na bana hukumar na yin aiki tukuru domin tabbatar da aikin cikin nasara. A nan kuma gwamnan jihar Gombe Muhammad Inuwa Yahaya ya bayar da umarnin baiwa maniyatan jihar 1,273 tallafi bisa ƙarin kuɗin aikin hajjin bana da hukumar na kwanta mai magana da yawun gwamnan ismail uba misali ne ya bayyana hakan cikin wata sanarwa da ya fita a ranar juma'a kakakin gwamnan ya ce gwamnan ya yi haka ne duba da wato domin ya tallafa wa maniyyatan jihar duba da karin kudin kujerar da hukumar aikin hajjin bana ta yi musu misali ya bayyana cewa kowane maniyyaci zai samu tallafin naira dubu ɗari biyar daga gwamnatin jihar ta gombe sanarwar ta kara cewa tallafawa maniyyatan zai rage musu raɗin tsadar kudin aikin hajji na bana tsohon gwamnan jihar kano sanata rabi musa kwankwaso ya bayyana cewa jami'an sojin najeriya za su iya kawo ƙarshen 'yan ta'adda a faɗin ƙasar matukar sun samu goyon baya da kayan ƙasar kwankwaso ya bayyana hakan ne a lokacin da yake ganawa da manema labarai a ranar juma'a bayan kammala taron kwamitin zartarwa na jam'iyyar nnpp a birnin tarayya abuja sanatan ya ce 'yan kasar na da rawar da za su taka wajen kawo ƙarshen matsalar a kasar matukar suka taimakawa hukumomin tsaro da bayanai akan 'yan ta'addan kwankwaso ya kara cewa duk da gwamnatin tarayya ce ke da alhakin magance matsalar su ma 'yan ƙasa na da alhakin taimakawa wajen magance matsalar ta kwankwaso ya bayyana cewa nasarar za ta samu ne ta hanyar hada kai da zaman lafiya a fadin najeriya masu kallon mu kada ku shafa kuna kallon labaran ne daga ɗakin yaɗa labaran matashiya tv za ku bibiyar mu a shafukanmu na facebook youtube instagram da tiktok akan matashiya tv ko kuma twitter ta yamma tashi ko kuma yana murayen ku ta kan namba sifili takwas tara shida kuma karanta labaran ma matashiya da com za mu je mu karɓi saƙon talai da mun da labaran zai ɗora. To ma da labar mu da dawowa. rundunar 'yan sandan jihar katsina ta fitar da rahoton nasarorin da ta samu tun daga ranar farko na watan maris zuwa ƙarshen watan kakakin rundunar 'yan sandan jihar abubakar sadiq ali ne ya bayyana hakan a ranar Zuma lokacin da yake ganawa da manema labarai a yadda hukumar aliyu ya ce nasarar ta samu ne tun daga ranar 1 ga watan maris zuwa 31 ga watan kakakin ya ce jami'an nasu sun samu nasarar kotar da mutane 100 da aka yi garkuwa da su tare da kwato dabbobi 658 da aka sace ali ya kara cewa a cikin watan na maris sun kuma samu rahoton aikata laifuka 51 da suka hada da fashi da makami kisan kai garkuwa da mutane da satar shanu da dai sauran laifuka. abubakar sadiq ya ce sun kuma ka wato sun kuma kama mutane tara da aikata laifin fashi da mukami da mutane sha ɗaya da kuma ake zargin su da aikata kisan kai sai kuma mutane 29 da laifin yin fyaɗe yayin da mutane tara kuma da zargin aikata laifuka daban-daban hashewar kakakin ya zuwa yanzu wasu daga cikin mutane 64 da aka kama an gurfanar da talatin a gaban kotu domin su girba abin da suka shuka. A nan kuwa mabiya mazhabar Shia a jihar Kaduna sun zargi jami'an 'yan sanda da hallaka mata mambobi hudu tare da zikata ashirin a jihar. Shugaban kungiyar Ali turmizi ne ya ne ya bayyana hakan a ranar Juma'a yayin ganawa da manema labarai a jihar. Tirmizi ya ce jami'an sun kuma yi barna wato sun yi musu barna ne a lokacin da suke gudanar da zanga-zangar lumana domin nuna damuwa akan yadda ake cin zarafin Falasɗinawa a Gaza. ali tirmizi ya kara cewa suna gudanar da zanga-zangar ne cikin lumana inda jami'an na 'yan sanda suka sanya musu hayaki mai sa hawaye tare da harbe-harbe a yayin da aka tuntubi kakakin yan sandan jaruman sur hassan kan lamarin ya bayyana cewa babu wanda ya rasa ransa a cikin mabiya mazhabar tashi a sakamakon jami'an nasu ba su yi amfani da harsashi masu rai ba Hassan ya ce a yayin faruwar lamarin jami'an su uku sun jikata inda suke kwanta a asibiti domin karɓar kulawa daga jami'an lafiya. Kakakin ya ce jami'an nasu sun kuma jikata ne bisa yadda wato 'yan shi'ar suka dinga jifan jami'an nasu da dutse bayan isar wurin. Hassan ya ce a halin yanzu sun kuma kama mutane takwas masu hannu a ciki tare da kwato bindigu na gida guda uku da sauran wasu makamai. sannan hassan ya bukaci 'yan shi'ar da su fito da mutanen da aka kashe musu tare da kaiwar rundunar a nan kuma rundunar 'yan sandan jihar kogi ta tabbatar da mutuwar mutane 19 da 'yan bindiga suka hallaka tare da kone gidaje da dama a garin ojego odo da ke cikin karamar hukumar omala ta jihar kogi mai magana da yawon na 'yan sandan jihar william Ayani ya bayyana wato ya tabbatar da faruwar lamarin a ranar juma'a a cikin wata sanarwa da ya fitar aya ya bayyana cewa maran sun kai harin ne a ƙauyen a ranar alhamis inda zuwan suke da wuya suka farwa mutanen yankin a yaya kara cewa bayan faruwar lamarin sun aike da jami'an su gurin domin bin sahun maharan kakakin ya ce harin ya sanya mutanen garin da wato mutanen garin da na makwabtan su tserewa da kayan kunan a cewar aya da zarar sun samu nasarar kama maharan za su fuskanci hukunci masu kallon mu duka duka a nan kawo ƙarshen labarin na ya ce bi amsadin etan da ta ce sabakar mutala ibrahim ni khadija amatar nake cewa mu kwana lafiya